ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau asabar 24 ga watan Ramadana bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan juli shekara ta da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan makaranta da wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala inda muke muka tike a makon da ta gabata a ƙarƙashin suratul alaq aya ta biyar yau da izinin Allah za mu tashi a faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن maɗaukaki bayan ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wahayi wanda wannan sura tana daga cikin farkon surorin da aka saukawa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dalilin wannan sura manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zama manzo a wurin Allah ayoyi biyar ɗin farko Allah maɗaukaki ya saukawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa su yana cikin kogon hira a garin makka to Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙara yin tsokaci ga ɗan adam saboda mutum duk lokacin da ya ga cewa ya wadatu to wani lokaci girman kai yakan shige shi shi sa idan ka ga mutum yana da wadata to in ba Allah ya tsare shi ba sai ya dinga ganin ya fi kowa a rayuwarsa shi sa to irin wa'annan za ku ga cewa Allah yana fitinansu ko dai ya ba shi iyali fitinanna a gidansa ko kuma iyalin natsatsa ce sai ya addabe shi da ‘ya'ya waɗanda za su sa rayuwar ta masa kunci sai Allah maɗaukaki yake cewa kalla malaman tafsiri suke cewa abinda ake nufi da kalla kalimatun rada wazzajar kalma ce ta tsawatarwa ta jawo hankali na ɗan adam Allah yake cewa innal insana la yatgha lallai ɗan adam jinsin ɗan adam yana da jiji da kai shine yazo da kalman al insan jinsi na ɗan adam nan ba a bambanta ba mai kuɗi ne ko talaka sai Allah ce an ra'ahu staghna idan ya ga ya wadata bayi da bukatan komai shi sa Allah maɗaukaki cikin hikimarsa bai yi mu iri ɗaya ba sai ya bambanta mu Allah maɗaukaki ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir Allah maɗaukaki yake cewa walau basata Allahu rizqa li ibadihi da Allah zai shimfiɗa arziki ga bayinsa labarau fil ardi da sun koma suna wuce gona da iri a doron ƙasa kowa yana nuna isa walakin sai dai ne yunazziru bi qadarin ma ya sha. Allah yana saukar da dukiyarsa ga bayinsa gwargwadon abin da ya ga dama innahu bi ibadihi khabirun basir saboda shi Allah ga bayansa khabirun mai ba da cikakkiyar bayani ne a kansu basirun yana kallon abin da za su yi ko kuma yana da ilimin abin da za su yi shi yasa sai bai yi mu dukkanmu masu kuɗi ba saboda da ya yi mu dukkanmu masu kuɗi to da hatta tufafin da za mu sa sai ya gagare mu yanzu idan kika samu kuɗi ko mijinki ya siyo miki kayan sallawa kike kaiwa za ki kaiwa tela to kin kaiwa tela tela ma yana da kuɗi dama me yasa tela zai ɗinkin kuɗi ya kawo kin kawo yace bayi da bukata shi yana da kuɗi ki tafi da kayanki tufafin da za a wato motar da za ki shiga ba sai da bukatan kudi ake yinsa ba to wanda ma zai yi shi yana da kudin ina yake da bukatan ya yi tunanin ya kirkiro motar har ki hau ba yi da bukatan kudin ke ma ki je ki da kanki gini inda za ki tsuguna ki kwanta daman sai kin kira burkila da makamancin haka su ne za su yi wannan aiki kun kira birkilan da zai aiki ya ce ba ni da bukata kudi ne yana da shi to me yasa zai walar da kansa saboda haka ku tafi shi yasa lokacin da quraishawa suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gori akan qur'ani da annabtaka me yasa Allah ya bashi annabtaka ai ba yi da kudi bai kai shi kudi ba da mutane biyun nan aka ba ubay bin khalaf da walid bin mugira Ubayi bin Khalaf yana garin Ta'if yana da yara da yawa kuma yana da dukiya Walid bin shi shine kuma a garin Makka shi yana da yara da yawa saboda yawan ƴaƴansa convoy ma suke mai ƴaƴansa su suke mai convoy ba wa'ansu mutane ba to Isa da ƙasaita ya kai wannan matsayin sai suka ce to ai ba irin manzon Allah ya kamata a ba Ƙur'ani ba wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce da wannan qur'anin an saukar da shi ne akan mutum ɗaya daga wa'annan alƙaryoyin masu girma alƙarya ta farko makka ta biyu a makka walid bin a bin khalaf sai Allah ya maida musu da martani ahum yaqsimuna rahmat rabbik wai shin su suke raba rahamar ubangijinka nan? sai Allah ya fassara kalman rahma da ƙur'ani sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muka raba tsakanin su rayuwarsu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ce muka ɗaukaka darajar sashe akan sashe saboda sashe su riki sashe abun biyan bukata talaka ya riki mai kudi abun biyan bukata mai kudi ya riki talaka abun biyan bukata mai kuɗi yana so a mai gini talakawa ne za su mai wannan ginin mai kuɗi ya ɗauke su aiki sun gama ya biya su su sun biya masa bukata shi ma ya biya musu bukata ya biya su kuɗin sai Allah yake cewa wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un amma rahmat da ubangijinka ya tattala wa mu'minai ya fi alkhairi fiye da abinda masu kuɗi suke tarawa a gidajensu walaula an yakuna nasu ummatan wahida Allah ce ba dan kada a maida mutane iri daya ba laja'alna liman yakfuru birrahmani da sai mu sanya wa mutumin da ke kafircewa Allah mai rahama li buyutihim suqufan a gidansa a sanya roof din gidansa min fiddatin wa ma'arij alaiha yadhharun wannan roof din gidansa Allah ce da sai mu yi shi na azurfa ko kuma matakalan da yake hawa gidan sama a gidansa sai a yi shi na azurfa ko zinari wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattiki'un a gidajensu akwai kofofi daban-daban daban a ciki da gadaje iri-iri akwai italian bed akwai water bed akwai wane ne ga sunan iri-iri a ciki wanda su suke shingida a kansa in ji Allah wani buyutin abuwaban wasu ruran alaiha ya un? sai Allah ce wa zuhurufa da kayan alatu na jin daɗin rayuwar duniya kayan alatu a gidanta akwai jacuzzi a gidanta akwai swimming pool a gidanta akwai kaza akwai kaza akwai kaza shine Allah madaukaki yace wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya dukkan wa'annan ababan da aka ambata ba komai bane face abin jin dadin rayuwar duniya sai Allah ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma lahira masu samun lahira a wajen Allah ya tattale ta ne ga masu tsoron Allah kadai saboda haka dan adam yana da dagawa a lokacin da ya ga ya wadata to wani lokaci duk wadatanka sai Allah ya fitine ka wannan fitinar kadai sai ya sa ka shiga cikin kunci da damuwa wannan Allah na nuna maka isa ne kada ka nuna wadatanka ya kai matsayin da baka bukatan komai sai Allah ya jarabce ka zan kawo mana wani misali wanda na ganshi ne da ido ga wani bawan Allah na je nan sultan road sai na tsaya zan yi sabis ɗin mota da na tsaya muna magana da wa'ansu bayan Allah sai wani ya zo yake tambaya na gabata malam ya kaza ya kaza ya kaza sai nake mai bayani sai ya fara min tambaya akan iyalinsa sai nake mai bayani wani mutumi ya zo da 406 ɗinsa yana tahowa da ya ganmu ya faka motansa a gefe yana wucewa ne sai ya ji ina ce mai kasan mata sai a hankali yana ina faɗin haka sai ya dawo ya ce ya kuni salamu alaikum salamu alaikum gafata malam gafata malam sai na kalle shi sai sai na ji kuna maganan mata sai na ce eh sai ce malam ka zo gidana duk macen da kake so za ka samu in kana son fara ne chocolate color ne waye waye sai na yi shiru ina kallon bawan allan nan sai na ce haba mana alaji daga ji an ce min malam baka san ni ba baka san inda nake aiki ba baka sani ba shin karatun da nake da shi ma ina aiki da shi ko bana aiki da shi kawai dan kaji ji an ce min malam kawai sai ka ce min in zo in nemi iya a gidanka zaka bani ka san mutumin banza ne ko mutumin kirkin ne ma ni yana daga kai sai ce wannan ma maganar da kake faɗi ya nuna kai mutumin kirki ne dan in ba mutumin kirki ba ba zai faɗa wannan maganar ba ka zo gidana zan baka sai na yi shuru ina kallon ikon Allah sai na ce ya hakuri. ina karatu ne yanzu ina masters ɗina kuma ba a nan nake yi ba saboda haka ba zai yiwu in yi aure ina karatun nan ba amma zan maka addu'a Allah ya ba ‘ya'yanka maza na gari wanda suka fi ni da yadda kamun wannan kyakkyawan zaton ya tafi ba sai ya ƙara dawowa sai ce ta mana in ka gama fa ka zo ni sai na tausaya masa abinda zai sa ɗa namiji da ganinka kawai ya tallata maka abu wallahi yana cikin damuwa ne wallahi yana cikin damuwa ne abinda zai sa kai tsaye namiji ya zo ya same ka ya fara gaya maka bayani to Allah kaɗai ya san halin da yake ciki na damuwa bayan ya tafi sai na yi shiru na ce to Allah sarki yanzu fada na wannan mamu ta tukunna na ce na yadda in mun je gidan fa yarinya za ta ce tunda baban ta ya kawo ta ya kawo ni ba shikenan ba ka je baba na ba kai ba za ta ba za ta yadda ba na yi shiru ina tunani na ce Allah sarki wannan ba Allah ga abin duniya Allah ya bashi amma kuma gashi yana cikin wata jarabawa ta rayuwa menene iyalinsa ana da bukata to ku gane cewa dukiya ba shi bane komai duk lokacin da mutum yake ganin cewa ya wadatu sai Allah ya jarce shi da wani abu shi sa duk abin da Allah ya baka ka kaskantar da kanka wurin Allah ka nuna ko da yaushe kai mabukaci ne kuma kada ka nuna kafu wani to daga nan Allah zai tausaya maka zai baka abin da baka taba tsammani ba Allah ya ce inna ila rabbikar ruj'a lallai zuwa ga ubangijinka makoma take bi ma'ana komawar dukkan wani mutumi yana ga Ubangijinka, Allah shine zai mai da mu zuwa gare sa. Abin nufi anan shine dukkan mai rai zai komawa ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da za a ɗauke ki a ajiye ki gaban liman liman zai yi miki sallah wace irin sallah sallah sallah sallau alayya salatan la Alaha, laha wala sujuda la'allallaha Allah ni. zai mun sallar da ba a ruku'i ba a sujjada menene hikimar da yasa yake min wannan sallar saboda Allah ya tausaya min a halin da nake ciki ya shigar da ni aljanna ashe kenan in kin san zaki koma wa ubangijinki zaki mutu menene zai sa ba za ki tuba daga laifuffukan da kike yi tsakaninki da Allah ba yanzu mu duba yadda muka fara wannan azumi yau gashi nan azumin nan yana mana bankwana sai mai tsawon rai zai ga azumin da zai zo shekara mai zuwa idan Allah ya kaddara wa mai tsawon rai bara akwai da yawa ko akwai wa'ansu daga cikinku wa'ansu mun san su wa'ansu ba mu san su ba amma me Allah ya karɓi rayukansu wannan kadai ishara ce ishara ce daga ciki to amma me ka zama mutumin da yake aikata alkhairi idan ka aikata alkhairi wallahi akwai wanda alaƙarsa da ubangiji yakan sani cewa ga ranar da zai mutu a ciki akwai ɗaliba ce daga cikin ɗalibanmu a nan gefen take zama wallahi baiwar allah nan tun daga lokacin da ta fara ciwo zuciyarta ya gaya mata cewa za ta mutu ne saboda ni na ma fara fahimtar ba ta da lafiya na shiga ajinsu ranar saboda in na shiga ina Taba kowane ɗalibi in ce ya yi kaza ko ya yi kaza sai na ganta ta yi shiru bayar Allah na ce mata bayan na fito sai ta biyo ni sai na ce me yake faruwa ne yau na ganki cikin wani irin hali sai ta ce ba na jin daɗi ne malam sai na ce tuke haƙuri abin da ya kamata yanzu ki sauka ki tafi gida sai na ga kanuwa ta can a ƙasa sai na ce mata to sauka ki je ki samu wacce ta tafi da ke gida ki samu nutsuwa a'a za ta iya jure na ce a'a ki tafi gida ki samu nutsuwa tun daga wannan lokacin ta ce duk a je a tattaro duk malaman da suke karantar da ita a ce su yafe mata ita za ta mutu ne duk ɗan uwanta su ya tashi suna ganin ta tafi suna ganin rashin lafiya ne ko makamanta ka duka ta sa duk ɗan uwanta sai da aka tattaro su tana roƙansu su yafe mata in taƙaita muku bayar Allah nan ranan da za ta rasu da awan da za ta rasu wallahi sai da ta faɗi kuma lokacin na yi dot ta rasu lokacin na yi dot ta rasu a hannun mahaifinta tana budurwa ina yan mata an yi wallahi sai na yi aure zan gyaru kina da tabbacin zaki auren tukunna sannan ki gyaru tana budurwa kuma gashi Allah ya karbe ta ƴan uwanta na da shauƙinta tana da buri a rayuwa kuma su ma suna da buri a kanta amma da yake inda Allah ya iyakance mata rayuwar kenan Allah ya karbe ta yanda ya ba babanta ko babanta ita bai yi shawara da su ba haka ya karɓe ta bai yi shawara da su ba inda zai yi shawara da su kuwa ai ba za su ce Allah ya ɗauke ta ba saboda suna santa amma ne Allah ya ce ta dawo wurinsa kuma Allah ya karɓe ta to wannan kaɗai ishara ne yake nuna mana cewa fa dole ne fa mu gyara ɗabi'unmu mu tuba zuwa ga Allah laifuffukan da ni da ke muke yi ke kin san laifin da kike yi ni ma na san laifin da nake yi in zauna in jajirce in roki Allah ya yafe min in tuba mu gani Allah zai yafe min ko ba zai yafe min ba sannan Allah zai kawo canji a rayuwata ko ba zai kawo ba to me yasa ba za mu koma wa ubangijin mu dan mu gyara mu ba mafi galibi da 'yan mata da matan aure yanzu ya zama ruwan dare akan yin wa'ansu abubuwa da bai dace ba abin kare ma aka zuba masa a kasa ba zai iya ci ba saboda kazantan abu to ya kamata mu jajirce mu hana rayukanmu abinda rayukanmu ke so wanda ya saba wa shari'a saboda mu samu aljanna saboda mun san cewa za mu koma wa ubangijinmu za mu je mu riski Allah to da wani amsa za mu gaya wa ubangiji cewa wannan aikin da muka yi ga halin da muke ciki Allah fa ba ruwansa kina mutuwa tambayoyin nan guda uku za a yi miki a duniya suna da sauki amma a lahira wallahi tallahi billahi ladi ba su da sauki man rabbuk wa man nabiyuk wa ma kowa ya haddace shi amma wallahi idan ba kya aikin alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amsa ma ba za ki iya badawa ba sai nake ce ha ha la adri wayyo ban sani ba daman sun zo ne da guduma a hannunsu wannan mala'ikun sai su ce miki la raiti wa latalauti. baki sani ba kuma baki karanta ba idan suka daga wannan gudumar a daidai ƙeyarki za a yi miki wannan gudumar fatasihu hatan za ta yi kugi yasma'uhu kulla shay'in illa thaqalain duk wani abu zai ji karan kugin nan amma banda mutum da aljani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mutum da aljani za su ji wannan kugi ƙara da ihun da wannan mutumin yake yi a kabari wallahi sai sun suma shi sa wani lokaci idan kuna makabarta za ku ga awakai sun iba da gudu to irin wannan ihun ne ya firgita su suka ruga akwai ranar da mana tafiya daidai makabarta akwai wasu tumakai ne a gabanmu da suka wani zabura su wajen bakwai ne ina gani fitan bindiga suka yi wa'ansu suka yi nan wa'ansu suka yi nan wa'ansu suka yi nan sai wani ya ce ko sun ga maciji ne su na ce a'a ana ma wani azaba ne dukan ne idan mutum ya yi ihu komai zai ji ihu amma ban da mutum da aljani manzala ce da ke ko ni za mu ji wannan sai mun suma saboda firgita kun san firgitan da ke sa mutum ya suma ko ya mutu ai ba karamin firgita bane ko in ka ga wani abin da ya firgita ka zuciyarka yana me yana iya daukewa ko kamar matar da ta ga kudi ta sandare ta mutu mai gida ne ya rasu daga cikin ma'aikatan gidan aka buɗe wani ɗaki da matan ta ga kudi tsuran kudi kawai da ta haka kawai sai ta lulu sai lahira wannan zuciyar ne ta buga kai tsaye kawai ta dauke wuta ɗaukewa kawai ta yi matan da ta sume a nan kawai a take ta mutu wannan me yake nuna mana ishara to a lahira fa idan mutum ya koma wa Allah kina shirka kina zuwa tsafi gidan bokaye ko ga kishiyarki ko ga 'ya'yan kishiyarki ko ga mijinki ki sani sunanki wayo sunanki sori kin gama kin wahala kin halaka a ce ke a rayuwarki gabaki ɗaya baki da wani tunani sai dai ki yi wa mijinki tsafi ko ki yi wa 'ya'yan mijinki tsafi ko kuma kishiyarki ko ƴaƴan cishiyarki ke dai burinki ƴaƴanki kadai su zama mutanen kirki da da gaske ne kina son mijinki ba za ki yi wa ƴaƴan ki tsafi ba kuma da da gaske ne har ga Allah kina son mijinki ba za ki yi wa mijinki tsafi ba kuma da da gaske ne har ga Allah kina son mijinki ba za ki yi wa kishiyarki tsafi ba to in kin yi fa yanzu ya zaki yi sai ki tuba abinda aka baki na tsafin ki je ki warware shi ki kona shi ba abinda zai same ki in kin tuba amma fa in kika ki tuba duk ranan da wannan sihirin ya lalace to duk duniya shi mijinki zai ji a duniya ba wanda ya tsana irin kike kuma akwai wata bayar Allah da mijinta ya kaurace mata saboda tsafin da kishiyarta ta yi mata na tsawon shekara goma sha biyu yana walar da ita kai akwai ranar da bayar Allah nan ta ce malam anya ba zan raba wannan ba zan kashe wannan auren ba malam na gaji na ce bayar Allah ki haƙuri tunda da asiri ne wata rana za zaki bani labari ina da rai ko bani da rai Za zaki bada labarin na gaya miki wannan wallahi tallahi billahi lalli za su rabu da uwa ka ubanka ce malam yadda ya dauke ta kaman kwai wallahi bayar Allah nan ta kira ne. wani lokaci ta ce malam da ban san ka bane sai in ce kana duba ya mata ɗan karan duka kuma ya ce baya santa ya sake ta kuma baya kaunanta baya kaunan ƴaƴanta dama abin da taimu wannan kenan ko yanzu ya dawo me ya dawo kanta to ke in kin san kin yi ba ki je ki warware shi tun kafin ya dawo dan in ya dawo ba za ki ji da daɗi ba ki je ki warware shi tun yanzu saboda idan ya dawo kanki duniyar za ta yi miki kunci haka wata ta yi wa mijinta saboda sun rabu duk matan da ta zo gidan kada ta zauna sai dai ita an dawo da ita gidan shi kuma har ila yau kullum yana ƙara ƙyamatarta ne kuma ku gane cewa fa babu wulaƙancin da ya kai gobe kiyama a jefa ki wuta kina musulma kina sallah kina ibada a ce ibadarki a watan nan gabaki da Allah bai karba ba duk matan da ta je gidan boka sati ɗaya kafin ramadana azumin nan da ake duk wahalar banza take saboda manzo Allah ya ce duk matan da duk mutumin da ya je gidan boka ya gaskata abin da boka ya gaya masa ya kafircewa Allah wanda kuma ya je gidan boka bai gaskata abin da boka ya gaya masa ba sai ya yi sallan kwana arba'in Allah bai karba ba to kin ga duk tarawihin da ake yi nata ko silin din gidansu ba ya tsallakewa saboda me ta je gidan boka kafin azumi da sati daya kun ga ana ana binta ma ko surplus ne surplus ana binta sati daya can ga nan wata daya Kunga ga sura me sura kwana uku bayan sallah da kwana uku ne za a je sai an kai wannan lokacin Allah sannan ya fara karban sallanta to idan kika mutu a wannan lokacin me zaki gaya wa Allah mu gane cewa fa komawa zuwa ga ubangiji fa ba ƙarya bane wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce ayar karshe a cikin Qur'ani bayan ta Allah bai ƙara saukar da wata aya ba Allah ya ce ku ji tsoron ranan da za a mai da ku wurin Allah sa'annan Allah ya cika sawa kowace rai abinda ta aikata ba a zalunce ta ba idan aka koma da ke wajen Allah wani amsa za ba Allah cewa ke rayuwar duniya shine da dame ki kina so ki sha ki sa kaya masu tsada ki hau dankara karan motoci masu numfashi saboda duk inda kika je gidan biki a ce hajiya wacce kenan in kin zo an san kin zo in ba a wajen ba a san cewa kin zo ba me zaki je ki gaya wa Allah bayan kin addabi kanki da bala'i da musiba akan al'amarin rayuwar duniya kina mutuwa shikenan ya kare ku ji tsoron Allah ku sani cewa Allah sai ya tambayi kowanne daga cikinmu me kika aikata a rayuwarki ta duniya ‘yan mata masu ɓoyewa da samari a cikin mota da taɗi a lungu ku ji tsoron Allah ku sani cewa fa Allah zai tambaye ki baki yi tunanin akan cewa idan kika ɓoye a lungun nan tare da wannan saurayin a daidai wannan gabar Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya karɓi ranki za ki ji ki gaya wa Allah me ki gaya wa Allah Za ki gaya wa Allah cewa ai taɗi kike yi ai samun miji na yana da wahala neman miji hauka ne inda gaske ne me yasa ba za ku tsaya a falon gidanku ba ku kuma iyaye mata duk ku kuke ja wannan musibar ke lokacin da mijinki ya neme ki ya aure ki a cikin mota kuke tafi ba a cikin gida a cikin falo kuke zaune ba to me yasa ku ma ba za ku yi ƴaƴan kwaka ba sai yaranku daga baya su zo su dinga damun mu da tambayoyi saurayinta ne ya yi kaza ya kaza wallahi akwai bayar Allah da ta ce kai tamkar mata ya mai da ita so nawa yayi yi lalata da ke sai da ta yi dum ta yi haka ta ce wallahi malam uncountable haka ta ce sai na ce mata do you expect someone like this to marry you ta ce malam ta ga ai tsawayenta an yi haka kuma an yi aure na ce saboda sabalutai ne su shi wannan wawa ne da kiki ne aure ki haka mu sani cewa fa Allah subhanahu ta'ala sai ya tambaye ku fa akan ƴaƴanku yadda kuke kyale su suke abinda suka ga dama ke haka aka yi miki ai ba haka aka yi niki ba rayuwar takaitatta ce da zaran kin mutu fa kenan abin duniyan takaitattan da muke damuwa a kansa muke harbowa a kansa guda nawa ne wai kowa ne Allah ya rubuta masa sai ya yi kudi a duniya ko kuma kowa ne Allah ya rubuta masa sai ya mallaki gidan kansa ko kowa ne a duniya Allah ya rubuta masa cewa sai ya hau dankara dankaran mota Allah ya azurta ku ya baki lafiya ya yi ki musulma har ya yi ki kina zuwa islamiyya babu wata ni'ima da ta kai wannan ba za ki gode wa Allah ba duk mutumin da ya zo neman ki da aure ko ɗiyarki da aure ababan da shari'a ta ce ku bincika ba shi kuke bincikawa ba a duba na farko musulmi ne na biyu a duba mutumin kirki ne na uku an yarda da aƙidansa na hudu yana da lafiya na biyar zai iya ciyar da ita abinda ake nufi da zai iya ciyar da ita ba a ce dan babanki shine famsek shi ma sai ya samu irin kudin babanki ba shi bane wanda mata da da wannan suke yaudaran kawo kansu abinda ake nufi shine yana sana'a a hannu wanda in dai ya fita da izinin Allah zai dawo miki wannan abin da za ku iya ci a gida abin da ake nufi kenan to amma yanzu yau mafi galibin mata sai aka mai da shi highest bida in ka ji ana magana to sai mutum yana da kuɗi a narki a hannu sannan za a iya aure shi budurwa ce ke gaya wa saurayin da za ta auri da yake santa ta cewa ne ta kalle shi shi da bakin zai ke bani labari ta ce wani wallahi kaga in na aure ka na san za mu yi zaman lafiya ta ce saboda na ganka mutumin kirki ne kana da ido a addininka kuma kana da ilimi na zamani maroba ma da second class offer ka fita amma matsalar da yasa ba zan iya auren ba baka da mota ɗaya kenan ta ce mai ta ce baka da gidan kanka na biyu kenan ta ce at least da kana da mota da gidan kanka da at least kamar 5 million naira kaga as a beginner zan iya aurenka wannan budurwa ce take gaya wa ne saurayi irin wannan shi kuwa ya ce a shi ba zai iya ba ya ce malam da ina so in yaudare ta na san yadda zan yaudare ta amma me ya ce ni ba zan ba iya ta ba na haƙura da ita to kun san ne Allah ya jarabci irin wannan matar da shi kuma sai ta zo ta samu wani ɗan ƙarya shi kuma ya zo shi ma da ya zo ta ce ai bayi da mota kuma ya karanta ma chemical engineering ne to yana da abokai guda bakwai dukkan su ma'aikata ne a refinery sai ya zo ya gaya musu ga abinda da yarinyar na take yi sai suka ce ka bata ba yar karya bace za mu yi maganinta ka ce mata ka samu aiki a refinery ya zo ya same ta ya ce mata ya samu aiki a refinery kafin ta kare dukkan su bakwan nan kowa na da motoci kusan guda hurhudu ne suka yi volunteer mota ɗaya suka bashi kyauta suka bashi a matsayin ya dinga zuwa yana mata ƙarya sati ɗaya zai zo da mota daban-daban yau gobe jibi gata wancan mata yarinya kawai ta saki jiki ai ta samu mai kaya aka saki jiki tana nan tana nan aka zo za aure suka kama mai dan kareren gida ko bedroom suka biya kudin shekara suka ɗauki motocin nan guda bakwai suka ajiye mata a suka ajiye a wannan gidan shi kadai ne daga shi sai ita aka ɗaura aure ta saki jiki a ta samu ma'aikacin rufanari bayan wata ɗaya mutum ɗaya zo ya ja motarsa sai ya rage mota shida a wata ta biyu wancan ma ya zo ya ja kai lokacin da aka kai wata na bakwai ta riga ta yi nauyi ta riga ta yi nauyi kuma ba mota ko ɗai ana shekara ta haihu tana gama haihuwa kudin haya ya ƙare sai je kama room and parlor ya kama mata ruman falo da ta koma kullum fada suke shege Allah ya isa mugu azzalimi ya cuce ni shine take zagin shi wai shege azzalimi ya cuce ta ita ta cuci kanta ko shi ya cuce ta to yawancin mata fa haka kuke ku yi hakuri musamman yan mata a yau sun fi son wanda zai zo gaya mata karya. ba ta san cewa yanzu ta yi hakuri. gobe Allah zai iya azurta shi da fiye da haka ba Allah shirye mu Allah madaukaki yake cewa ara'aita alladhi yanha wannan ayar ta sauka ne akan Abu Jahal Abu Jahal ne yazo yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam magana lokacin da manzon Allah yake sallah ya zo ya wuce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a dakin Kaaba shine sai yake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya hana shi sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kausa mai magana da ya kausa mai magana shine Allah ya saukar da wannan aya yake cewa ara'aita aitan yanha shin kaga wanda yake hani abdan idza salla bawa a yayin da yake salla wani bawa ne Allah yake nufi anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ibada Abu Jahal yazo yana kokarin hana shi to shine Allah ke bada kissa to wannan ba ta takaita akan Abu Jahal bane akwai wata bayar Allah da anan garin Kaduna ta hana yatta ta zama mutuniyar kirki kuma dalilin shine wai yattafa ɗaliba ce kuma ta ilimi wallahi yarinyar nan ta haddace izibi arba'in ashirin ya rage mata ta haɗa ƙur'ani to sai Allah ya ƙaddara bayar Allah nan daga cikin malaman da ke karantar da ita sai ta natsu da ɗaya daga ciki tana so ya aure ta mamanta ta ce alafatar yatta ta auri malam saboda haka baban ya rasu tana tare da baban ne matan nan sai da ta yi ruwa ta yi tsaki don ta hana a auri wannan malamin ta koma in yarinyar ta sa hijabi reza take siya ta ta wa'annan hijaban wani lokaci ma matar maman sai ta sa yarinyar ta sa matsatsin kaya sai in ta yarinyar ta sa English dressing na fitan hankali matan nan ta dinga wa har da miniskirt ta wa yarinyar wata rana sai ta sa yarinyar ta sa irin wannan kayan sai ta ce su zo su fita sai yarinyar ta ɗauki hijabi ta sa tana cikin mota ne sai ta tsaya a bakin titi sai ta ce yarinyar ta fita ta je wani butik ta siyo mata wani abu yarinyar za ta fita sai ta ce a'a ta cire hijabin a mota ta fita haka yarinyar ta ki maman ta ce in ba ta yi ba za ta tsine mata kun san mata da rauni sai ta cire hijabin tana kuka yarinyar to da yake bata saba ba tana fita daga motan sai ta sai ta dunkule kanta haka kawai kuka take ta kasa motsawa maman tana ganin haka sai ta ja motan da gudu ta bar yarinya a tsaye yarinya sai kuka take yi sai kuka take yi ikon Allah sai ga ustazi ya zo wucewa a cikin mota sai ya ganta suna da hijabi a cikin mota sai ya dauko sai ba bata sai ta sa maman ta koma kofar gida ta tsaya tana jira ta ga yadda yarinyar za ta dawo kawai sai ta ga yarinya da hijabi ta atake ta sa reza ta ta wannan hijabu kai in takaita muku yanzu yarinyar ta bu gari daga mini skirt sai jeans shi take yawo da shi ara'aita alladhi yanha 'abdan idha Sallah. Kunga wannan ayar ta haukanta ta hana ‘yarta kasantuwar ta zama baiwar Allah sai ta mai da ita baiwar shaidan shi sa manzan Allah ya ce bawan da ke yi wa duniya hidima ya wahala ya lalace kai shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai mummunan adda ya ce ya Allah idan ya taka kaya kada ka ba kayan dama ya fita daga kafansa shi sa kuke gani muka fi kowa shan wahala saboda dukkanmu ina za ka duniya ina ka fito nema duniya me za ka samu duniya menene gabaki ɗaya mu an alakanta ta da neman rayuwar duniya shi sa yanzu muke shan wahala a rayuwarmu Allah shirya da mu to Allah madaukaki yace ara'aita in kana 'ala huda shin baka sani cewa wannan bawan da kake hana shi sallah ba in ya kasance akan shari'a aw amara bittaqwa ko kuma yayi umarni da tsoron Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ara'aita in kazzaba wa tawalla me kake gani idan ya karyata abin da yake kira akai ya juya baya alam ya'lam bi anna yara baka san cewa Allah na kallonsa ba kenan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin ne yake faɗi ba karya bane Abu Jahal kuwa ya nuna cewa shi bai yadda da haka ba to shine Allah yake mai da martani ga maganar da Abu Jahal yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce baka san cewa Allah na kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine ke umartar mutane da tsoron Allah kuma shin inda zai juya baya ya karyata abin da yake kai, ai Allah na kallonsa kuma Allah ai ba zai kyale shi ba to me yasa kai ka sa ido a kansa ka sa ido a kan abin da yake kira a kai yana karantar da mutane a ji tsoron Allah a yi tauhidi kada a yi shirka kada a yi tsafi kada a bauta wa gumaka lata da uzza da manata da hubal da suke bautawa yace duk a watsar da su a zo a bautawa Allah ɗayan ɗaya wanda ba yi da abokin tarayya shine mai badawa shine mai hanawa shine mai talautarwa shine mai azantarwa kuma shine mai kashewa kuma shine mai rayarwa shine mai ilmantarwa kuma shine ke hana abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma babu wanda zai tambaye shi me yasa ya haka talaka aibi sai tambaye Allah me yasa ya shi a talauci ba haka ne haka shi ma mai kudi bai isa ya gaya wa Allah me yasa ya shi mai kudi ba ganin daman Allah ne amma fa wai dan Allah ya yi ka mai kuɗi, ba ya nuna ya fi son ka bane akan saura a cikin hadisin imamu tirmidhi hadisin kudusi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadatu ghina a cikin bayina akwai mutumin da da na mai da shi mai kuɗi. Allah ce da kuɗin nan ya lalata shi sai Allah ya shi talaka shi yasa zake ga da kullun zuwa islamiya kullun sa hijabi hadda niqabi ta tilawa alhamdulillah karatu take saboda ba kudin amma da tana da kudin ita ce nap club ita ce garden ita ce kaza ita ce kaza ba za ka taba ganin ta wajen bautawa Allah ba amma da daga cikin hikimar da yasa Allah ya yi ta sai Allah ya yi ta talaka shi sa za ki ga hadda a ta kamar su dai ko ga kira ga karatu ga kaza ga kaza saboda talaka da Allah ya yi ta mai kuɗi karatun ma ba za ta yi ba kun san wani za ki ga yana cewa ai talauci yake sa kuke ustazanci kyale ta wallahi da tana da kuɗi ba za ta yi ustazancin ba to wannan daga cikin hikimar da ya sa Allah ya yi haka akwai wani kuma da Allah ya yi shi talaka wallahi sallah ba zai yi ba kullun yana fafutukan neman kuɗi sai Allah ya yi ta mai kuɗi shi sa zaki ganta masha Allah wata idan ka ganta koi inda kai ne ke bada aljanna zaka ce kai insha Allah wata yar aljanna ce duk da kudin Allah ya ba su ga kaza zaka ga akwai zuwa, akwai ibada akwai alheri wannan duka alama ce ta mutumin kirki to daga cikin hikima Allah ya yi ta haka wallahi da Allah ya ta taraka ina gani wa'annan abubuwan ba duk ba za ta yi su ba ibadan ma ba za ta yi ba hijabin ma ba za ta sa ba to saboda haka akwai hikima da yasa Allah ya yi ka duk inda kika ga Allah ya ajiye ki ki gode wa Allah kada ki gode wa Allah kada ki zama irin bawan Allah da ya zo masallaci ya daga hannu ya Allah ka bani dubu goma shi har saboda damuwarsa har ya furta tun yana addu'a ya Allah dubu goma na ce ya Allah to bai san yana faɗin wannan ba wani mutumi kuma ya shigo masallaci yana sallah ya idan da sallah ya ga shi dai wannan dai haka ya dinga ya Allah dubu goma sai ya ciro goma ya ce kai da Allah gashi da Allah gashi ka babu waje shi kuma sai ya ɗara dubu goma wai shi tunaninsa ya ce bari ya sallame shi kada rikita masa wai ubangijinsa shi yana son duniyar abin da yake so ya ɗara dubu goma shi kuma ya dame su da dubu goma ga dubu goma ta ka ba waje kun ga me yake nuna mana ishara akan ne kun ga Allah ya karba addu'ansa ko Allah ya karba addu'ansa kai tsaye ya bashi wannan to kun ga wannan alama ce ta me wato Allah yakan ba mutum abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama to amma kuma ga wani kuma ya shigo masallaci ma'aikaci ne ya karɓi kuɗi ya je ATM ya zaro kuɗinsa sai ya sa shi a aljihu to kun san aljihu wani lokaci in kai ruku'i sai ya gangaro ta nan gaba da ya haka Allahu akbar yana ruku'i da ya ji ba kuɗin sai ce kutuman ubanna can an jima yana haka da ya ji kudin ya ce ayo ayo ayo wannan ne yake nuna mana isharar yanayi yadda mutane duniyar ta shiga mana zukata sallah fa yake yi ya manta ma yana sallah har yayi a shari'a wannan abin takeici ne mutum ne fa ke yin wannan irin abin duk wannan yana nuna mana wato yadda zukatanmu ya ta'allaka da abin duniya yadda muke son abin duniya wallahi wani bawan Allah ya ce min hatsari aka yi amma don kusan bala'in kuɗi ya ce wani mutumi ne a cikin irin ‘yan kasuwan nan ne da aka yi hatsari a cikin mota hannunsa kawai kan kuɗinsa yake cikin aljihunsa akwai kuɗi dami haka haka ya dama hannun ya ce wallahi an cire kan hatsarin kan shi ya fita amma hannunsa a damke yake da wannan kudin ku duba wannan bala'i yanda kawai zukatanmu gaba kiɗa ya koma wa dukiya kuɗi kawai shi sa kuka ga muna shan wahala a rayuwar mu a yau saboda duniyar kawai muka sa gaba a duniya fa ake samun lafiya idan kuwa ka mutu shi kenan ta tafi naka ta kare, to me yasa ba za mu gyara mu ta duniya don mu nemi lahira ba ba a ce kada ka nemi duniya ba amma kada duniya ta zama ita ce makura ta rayuwarka to yau duniyar ita ce makura ta mu kawai kowa yanzu yaya za a iya samu duniyar shine bukatarsa to shi yasa muke shan wahala a rayuwa Allah ya mana tsokaci ba don komai ba saboda mu gyara dabi'un mu mu koma wa Ubangiji dan mu samu dacewa duniya da lahira idan muka samu dacewa duniya da lahira shikenan me kake nema wai ba ku san cewa a cikin aljanna akwai bishiya ta ɗan aljanna Bishiyar nan saboda girmanta shekara ɗari wanda ya hau abin hawa ba zai iya ƙure ta ba sunan bishiyar nan tuba sunan bishiyar nan tuba mai ake rufi da tsuba shine madalla shine manan tuba to wannan bishiyar a cikin aljanna ai Allah ce ha? daniya ai simaruha daniyatan kayan marmarin aljanna yanzu kina zaune ba an aka zo yin azumi zaki ga mawadaci masha Allah nan ga kifi nan ko an yi farfesun sa nan ga kaji nan an soya nan ga talatalu an soya a gefe a ciki akwai wanda aka yi pepe da shi ko pepe chicken ko pepe talatalu toki kenan sannan ga kayan marmari an baza a gefe ga apple ga kankana ga abarba ga watermelon ga waye ga waye ga waye sannan kuma me ga inabi an ajiye ya ɗauki ɗaya sa a baki yana ji yana jin daɗi sannan ga shayi an ajiye mai ga wani na silin an ajiye a ce wallahi ni ina son ɗan rage giba ka mun ɗan silin ɗin nan a ce ka sa wannan a sa wannan to a aljanna fa ba za ki wannan wahalar ba yanzu kawai kina zaune a kan gadonki kawai sai kika ji kina so ki ci apple kawai apple ne zai gangaro bishiyar ne za ta gangaro kina kwance kawai sai da ki sa hannu ki tsinka ki ci abinci Allahu akbar wannan fa shi ne jin daɗi na aljanna amma fa in kina zuwa gidan boka wannan dai sai dai ki ji labarinsa amma fa ba ki shiga ba dandin matan da take zuwa gidan boka ta mutu tana fadi ita da aljanna sai dai ta ji labari har abada ba za ta taɓa shiga ba to gara ki tuba daga yau ki bari Allah haram haramta mana shiga wannan aljanna amma sai fa mun yi aiki tukuru Allah sa mu dace Allah madaukaki sai ya ci gaba da cewa kalla kalla la illam yantahi nasfa'an bin nasiyah ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله من أوككي سيقار فاو تروى ga Abu Jahal da ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sallah a ɗakin Ka'aba sai ya zo ya taka masa wuya haka yake to sai Allah ya tsawatar da shi Ya ce kalla a'a a hirɗinka la in lam in bai bar tsawata wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da irin kalaman da yake faɗi ba, lanasfa an bin nasiya Allah ce sai na damki gashin goshinsa kun san idan aka rike gashin kai akwai inda mutum ya isa gudu aka rike musamman kuma ta aikuna da gashi ko idan aka rike gashin kai mutum ya isa ya ja wani waje ai yana shiga cikin mai takura an riga an damke shi kenan sai yadda aka yi da shi ko to Allah subhanahu ta'ala sai ya tsawatar ga abu jahal lokacin da ya faɗi wannan hadithi ya inganta a cikin sayil bukhari wanda Imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin da Imamul tirmidhi da Imamul nasa'i daga abdullahi dan abbas yake cewa dalilin da ya sa Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan shine abu jahal ne ce qala abu jahal la'ina ra'aitu muhammadan yusalli inda alka'abati abu jahal ce idan na ƙara ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana salla a ɗakin ka'aba na ala unuqihi wallahi sai na taka masa wuyansa fa balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai wannan labari ya iso ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce la fa'ala La'in fa'ala da zai aikata wannan aiki la mala'ikatu da Allah ya sa mala'iku za su kama shi su yi gunduwa gunduwa da shi wannan ruwayan Imam Tirmidhi kenan a ɗaya ruwayar yake cewa warawa Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Jarir Tabari Imamu Ahmad da imamu Tirmidhi da imamu Nasa'i da Imam Ibn Jarir at-Tabari sun rawaito wa hadha lafzuhu an Ibn Abbas ga lafazin daga Abdullahi dan Abbas kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli inda al-maqam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a daidai maqam Ibrahim famar bihi Abu Jahal ibn Hisham sai Abu Jahal ibn hisham ya zo wucewa ya ga manzon Allah na sallah fa qala ya muhammad sai ce ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam alam anhaka an hada ashe ban hana ka yin sallah a nan wajen ba wa tawa'adahu fa aghlaba lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa manzon Allah idan ka ƙara sallah sai na murtuke wuyanka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai magana mai kaushi wanta harahu ya tsawatar masa faƙala ya Muhammadu sai abu jale ce kai muhammadu bi ayi shay'in ne ni dinnan ni kake nunawa magana kake iyakance ni to me kake so kake iya gaya min cewa za ka mun? me kai saka yi mun yake gaya manzan Allah amma wallahi inni la aktharu hadha alwadi Ya ce a wannan kwarin na garin Makka babu wanda ya kai ni supporters ba wanda ya kai ni mabiya saboda haka yanzu idan na ce a zo a turmushe ka da gudu za a zo a tattake ka yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan magana fa anzalallahu sai Allah ya saukar da falyad'u nadiyahu Allah ce ku kyale shi ya kira waɗanda suke mara mai baya shine supporters ɗinsa sanad'u zabaniya mu kuma zamu kira mala'iku zabaniyawa a cikin mala'iku waɗannan su zabaniyawa ne za su haɗiye shi za su yanka shi gunduwa-gunduwa wa ƙala Abbas abbasin sai abdullahi ɗan abbas ya ce lauda'a na diyahu a wannan lokacin da abu jahal ya kira masu mara masa baya daga cikin ƙuraishawa la'aqazathu mala'ikatul azab min sa'atihi a take a wajen mala'ikun azaba za su ɗauke shi su yi gunduwa-gunduwa da shi to amma tun da ya ji tsoro shi kenan imamu ahmad ya rawaito ɗaya ruwaya a cikin musnadinsa haka imamu Ibn jarir tabari ma ya kawo sa cikin tafsirinsa daga abu huraira allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce ƙala abu jahal abu jahal ya ce hal yu'far muhammad wajhahu baina azhurikum yanzu shin za a kyale fuskan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaba gare ku yayi tayin abin da ya ga dama qalu na'am suka ce e, zai iya yiwuwa a ce an taka fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a hana shi wannan aiki qala sai yace fa qala wallata wal uzza abu jahal sai ce na rantse da lata na rantse da uzza la in ra'aituhu yusalli kazalik idan na ƙara ganin sa yana salla kamar yanda yake wannan sallan la anna ala raqabatihi sai na take wuyansa wala a'faranna wajhahu fi turab kuma sai na turmushe fuskansa a cikin ƙasa Abu ne ke faɗin wannan magana fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli sai ya zo sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ɗakin Ka'aba liyafa'a ala raqbatihi dan ya taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce fama faja'ahum minhu illa wa huwa yankusu ala aqibaihi wa yattaqi bi yadayhi sai suka ce bai gushe ba sai aka gan shi yana tafiya yana faduwa yana tashi yana dagowa yana gudu yana dawowa baya mutumin da ya zo zai taka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka gan shi ya dawo da gudu har faduwa yake yana tashi da gudu ya tashi ya fadi yana gudu ah! sai suna mamaki qala fakila na sai aka ce mai a. Ah! malak me yasa ka dawo da gudu kuma fakala sai Abuja ne ce inna baini wa bainahu khandaqan min narin wallahi wani katon gwalalo na gani na wuta yana gabatowa kusa da Manzala sai ga wani katon rani na wuta wuta na balbalin bala'i daga ciki shine na rugo da gudu kenan da na taka kafa daya da na fada ciki Abuja da ke faɗin wannan sai ya ce wa haulan wa ajnihatan yace kuma naga wa'ansu fuka-fukai manya-manya a gefe na zabaniyawa kenan suna gefe ga wuta ga kuma fuka-fukai na mala'iku ya gansu manya-manya abin tsoro ya gani yace masu fuka-fukai mala'ikun kenan zabaniyawa qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce laudana minni da ya ƙara matsowa kusa da ni laqtatafatu almala'ikatu udwan udwa Manzan Allah ce da mala'ikun nan sun yanka shi gunduwa gunduwa qala sai yace wa anzala sai Allah ya saukar la adri fi hadith abi huraira amla shi rawun hadisin ya ce ban sani ba shin a a wannan hadisin abu huraira ne ko a ɗaya hadisin abdullahi ɗan abbas ne aka faɗa haka allah ya saukar da kalla innal insana la yatgha ila akhir sura har zuwa ƙarshen surar inda allah maɗaukaki yake cewa nasiyatin kadhibatin khafi'a. goshinsa kazibatin makaryaciya ce sa'annan kuma me khati'atin tana cikin laifi falyad'u nadiyahu Allah ce ya kira waɗanda suke mara masa baya su ne supporters ɗinsa magani Allah ya ce sanada'u zabaniya mu kuwa za mu kira zabaniyawa mala'ikun nan da aka ajiye su wanda za su yanka shi gunduwa-gunduwa sai Allah ce kalla a hirtinsa la tuti'hu ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kakkai masa biyayya wasjud ka yi sujjada ga Allah wa kotarib ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah maɗaukaki ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to a ƙarƙashin wannan har ila yau hadisi ya inganta daga Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito su a cikin sahihinsa a ƙarƙashin sujjada yake cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin da bawa yake kasancewa ga ubangijinsa alhali yana sujjada a lokacin da kike sujjada duk wani abin da kike nema a wurin Allah in kika roka Allah ya karba sai dai ki jira biyan bukata in kin kafa goshinki a ƙasa kina sallah ba kamar maza bane a ce ka dade in liman ne ko za a ce me ka dade a cikin sallah ina fata an gane za a ce ka dade a cikin sallah amma kai idan kai sujjada yanzu ke a matsayin ki na mace kina sallah ne a gida in kika yi sujjada in kika ga dama zaki yi minti uku a sujjadan ki ba wanda zai ce me yasa kika dade ko akwai wanda ke binki babu saboda haka lokacin da kika yi sujjada duk wani damuwar da kasar ki ke ciki ki wokan wa Allah ya kare kasar ki daga wannan fitina mijinki ki masa addu'a ƴaƴanki ki musu addu'a karankanki ki musu addu'a kowa makwabtanki su ma ki musu addu'a ki gani abinda ba ma ganewa shine idan muka yawaita wa wa'ansu addu'a mu fa bakin da baya saɓan Allah shine ke mana addu'a su waye kenan mala'iku yanzu da zaki ɗaga hannu ki ce ya Allah ka shiryar da kishiya ta wacce mala'iku na gefe suna cewa ya Allah a shiryar da wacce sai a kira sunanki ke kina wa kishiyarki su kuma suna miki wanne zai fi saurin shiga eh wanne ne zai fi saurin shiga ehem ce me yasa ba za ki yi musu ba nan kuma idan kika yi wa 'ya'yan kishiyarki Allah ya shirye su naki ba su shiryu ko ba su lalace ne eh za su shiryu ko sannan ki yi wa mijinki addu'a Allah ya shirye shi me ya kamata ki yi Allahumma hadi zawji li ahsani al-akhlaq wal a'mali wal aqwali la yahdihi li ahsaniha illa anta wasrif anhu sayyi'aha la yasrif anhu sayyi'aha illa anta me kike fadi ya Allah ka shiryar da mijina zuwa ga kyawawan dabi'u da zantuttuka da kuma aiki babu wanda ya isa ya shiryar da shi zuwa ga wannan in ba kai ba ya Allah ka kawo mai da munanan ɗabi'u da munanan zantuttuka da munanan aiki babu wanda isa ya kawo masa da wa'annan munanan ɗabi'un da aiki da zantuttuka in ba kai ba in Allah ya karɓi wannan zai caɓa miki magana zai zage ki zai ci ki to amma me yasa ba ma yi wa mazajen mu irin wa'annan addu'o'in in kin ga tana addu'a to ya Allah ka sa dan ya Allah ina roƙon ka ya Allah ya ayyu ya qayyum ya fara samawa wannan kudin dai da yazo da shi ya Allah ka sa mu samu wani ba in kin jana to wannan lokacin ne kike wannan addu'a saboda haka wannan kudin shine ya dame ki amma ba ki mai addu'a na kiriya ba ba kya so ku shiga aljanna tare ba kya so Allah ya nake jata ya faranta miki rai ku sani fa saboda Allah ya faranta wa dan aljanna rai idan kika shiga aljanna da ke da mijinki da ƴaƴanki duk kuka shiga aljanna amma aikin da ƴaƴanki suka yi bai kai naki ba na shiga aljanna dan Allah ya faranta miki rai za a kwaso ƴaƴan a kawo shi kusa da ku yanzu a duniya ba farin cikin ki bane a ce ƴakki ta samu miji ta yi aure to musamman ma Allah ya kaddara ta yi aure zaki so a ce tana kusa da ke duk bayan kwana wani lokaci za ta zo ku gan juna ko har daɗi kike ji yake ta zo miki ziyara ko in ma mu kaddara mijin bayi da hali ne ku ne ke da halin ai za ku bashi abu saboda ne ya kyautata musu ko ya kyautata mata sa'annan kuma ne ya ci gaba da ne ku dinga su dinga zuwa wajen ku kuna jin daɗi kuna ganin su ko to saboda ɗabi'ar da Allah ya san ɗan adam akai sai Allah ya miki wannan gata a aljanna Allah ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim Allah ce wa'anda suka yi imani zurriyansu suka bi su da kyautatawa Allah ce in suka shiga aljanna za mu riskar da zuriyan zuwa gare su kuma ba za mu rage wa kowa ladansa ba kowane mutum a cikinsu da abin da ya aikata za a jingina masa me Allah yake so ya nuna mana anan nan mu yi ƙoƙari mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu saboda su samu shiga ina su samu shiga aljanna to idan suka samu shiga aljanna waye zai ji daɗin abin mu ne da su za mu yi farin ciki za mu ji daɗi akan cewa ‘ya'yanmu sun samu shiga ina sun samu shiga aljanna sun samu karbuwa. to shi sa ake so ni da ke mu yawaita addu'a mu dinga yi wa mu addu'a Allah shirye su Allah ya sa su gyara ɗabi'unsu kuma ‘ya'yanmu ma mu yawaita musu addu'a mu gani idan Allah ya karɓi addu'an waye zai fi kowa jin daɗi aike ce duk inda kika je ai hattutiya kike yi ai yata ce yanzu Allah ya shirye miki da yaya ya kike ji ai farin ciki zaki amma akwai wa'anda yaran iyayen kuma sai su ce ta je ta koyo wani abin nan ba zan manta ba akwai wata bayar Allah kira ta yi musamman ta ce malam na ce me ya faru ta ce mun samu matsala ne da babata me matsalar da kika samu ta ce malam cousin brother ina ne ya shigo ni kuma ina falo tare da mamana na sa riga kuma english dressing na sa malam to ina jin sa sai na sauyi na ruga na ɗauko hijabi na na sa sai mamana ta dinga zagi na wai ina kyamata ƴan uwana malam yanzu ya zan yi da ita na ce ki kyale ta ba ta yi fushi ba ta ce eh sai na ce to ki kyale ta kake ce mata komai ki bari sai ta sauka sai ki je ki same ta baba ai wani ba muharrami na bane in ya ganni zai iya sha'awata kuma ba zai iya aure na ba a addinance to ai dalilin da yasa shari'a ta ce mu sa hijabi kenan wai maman in ta fa da yarinyar duk inda ta je sai a ce kai wace kin ji dadi Allah ya shirya miki yake. wanda da fa yarinyan miniskirt take ta ba Allah kuma ya shirye ta ta koma tana sa hijabi ita mamar wai abinda take jin haushi ta je ta koyo tsantsini a addini kuma wai abinda ke mata ciwo yarinyar ta ai medicine ta karanta she's a medical doctor saboda haka ya za a ce tana medical doctor kuma tana sa hijabi kuma hijabin har kasa ai wannan tsatsauran ra'ayi ne waye waye sai nace ki bi ta a hankali ki ta mata addu'a Allah ya shirye ta Allah ya shirye mata da diya amma ita yanzu ba ta ba kenan ba a'a ita ta tana so yarinyar ta fito yanda sauran mata suke fitowa tsarara haka take so yarta ta fito to ta yaya za ta yi kima ta yaya za ta yi kima yanzu idan aka kawo kwai don girman Allah kwai dai idan aka kawo shi guda biyu yanzu ni ne mai tallan kwai sai na zo da kwai wannan dafaffe dukansu dafaffu ne amma wannan na riga na cire bawan na cire porous shell ɗinsa na cire shi ga embrance ɗinsa ko embryo na ciki ga ɗan yau calaza ɗinsa za ku ɗan dinga ganin a ɗan gefe-gefe ko sannan ga airspace ɗin da ke gefe ya ɗan lotse haka na ajiye shi na sa a cikin tire wannan kuma da faffe ne wannan ga gishiri da ɗan yaji a gefe wannan kuma ga shi nasi na ajiye muku idan nazo zo na ce ga kwai don girman Allah wanne za ku siya ku bana amsa wanne mai bawo wannan fa kawai zaki dauka ɗauka ne ki dangwala ki jefa a baki jahil ready-made ne kawai jefa a baki ya rage miki me akwai me akwai virus da germs dan boko kenan ko zai ce akwai viruses akwai germs da sauransu ko to tamkar yarinyar da take sa hijabi da wanda ba ta sa hijabi kenan duk wanda ya ga wannan tana ba hijabi zai ce akwai jams su waye jams din gayu zai ce bai san wanda suka tattaɓa su ba haka ne wallahi nan nan wata bayar Allah ta bani labari ta ce a nan gwari ni ta ga ikon Allah ta ce malam masu a kawo ruwan nan ne suna tura abin ruwansu sai ga wasu 'yan mata ta ce farare kyawawa sai ɗan ya ce labu ba ga 'yan mata sai ɗan ya ce wallahi 'yan mata 'yan mata iri 'yan mata amma ba na aure ba ta ce sai ta tsaya tana kallon ikon Allah ta ce wa'annan fa mutanen wai har sun iya gano cewa wa'annan fa ba irin su ya kamata aura ba ta ce to ina ga mutanen da suke kamilallu ne sai ke cewa sai ta ce sai tana jin ɗaya yana cewa ka san irin samarin da suke tattaɓa su abinda suka faɗi kenan to ke Allah ya miki sutura Allah ya miki mutunci sai kika ce a'a dan shurushu zo ka ga wuyana dan kodin da totolin zo ka gani ka san cewa ni ina da kira iri kaza alhali Allah ya miki sutura yanzu idan kin je siyan gwal don girman Allah gwal din na a ina yake a cikin gilashi gilashin ma an samai mai mercury bayan mercury shi wannan gwal din ma yana cikin wani ɗan karamin gilashin sa kuma bayan katon gilashi ko in za ki kalle shi ta cikin glass kike kallo kina nuna shi ko in za a ciro shi sai an ciro shi daga wannan sannan ga audigan da aka sa shi a ƙasa ko duk wannan me yake nuna miki is precious ko yana da tsada yana da daraja to haka ya mace kike idan kika sa hijabi kina mutunci wallahi anan nan nan naje na ganin wani bawan Allah sai na goni muri. yana cewa shi a hada shi da wata yarinya ustazi ya ce ta shiga gidan da hijabi da niqabi sai nake tambayar shi zanta na ah, musulmi bi ya no no muslim but I admire these girls if I see them they cover their body the thing they they make me feel okay sai na kalle shi na ce ikon Allah sai na ce but Islam never permits them to marry you sai ce why sai na ce because you are an infidel if you want to marry them you, must embrace Islam sai ce because I want see wetin dem dey hide because those ones wey dey comot their body I don already see am now but I no I no see wetin these people dey hide I wan see am sai na wannan fa ba ma musulmi ba fa ke faɗin wannan kalmar to ina ga musulmi kin zo kin ce ai eh, in baki fita ba ya za a gane cewa ke budurwa ce shi sa kike sa gele ki gama sa gelen mata nawa kika sani sun sa hijabi har da niqabi miji sai sun zaba haka ne ke kuma ne gelen kullum kin sa ni kin yi crossing jumper ta yana gantali an fashi sha gelen ma haka ake sa shi daga nan zuwa nan ba za a sa ma ya rufe wuyan ba saboda ta sa dubai a gani ta sa dubai saboda za a gani to kin gama sawa ba wanda ya gani an gama kallo an yi admiring amma an tashi aure ba aure irin ki ba wani ne fa yazo ya ce shi ya hada shi da ustadiya ce to ga 'yan mata sai ce malam wa'annan na hutu ne haka kalman da ya faɗi kenan wa'annan na hutu ne amma matan aure sai ustazai to ke kuma an ce a ah, yanzu idan na sa wato al'amarin ne wa ba wanda zai gane ni budurwa ce karya ne daman ba Allah kike nufi ba in kina nufin Allah in kika sa ki ki bi umarnin Allah ki gani manzo Allah ya ce ya yahfazak ko ki kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ki duk macen da take killata kanta ta nasu wallahi duk yanda duniya ta yi wahala na samun miji wallahi miji sai ta zaba miji sai ta zaɓa amma ke da kika sa ta yana gantali kin gama waye kin gama waye sai dai ki zo a sani cikin addu'a nan daga wasu a daidai ɗakin a daidai safa da marwa suna tsaye da nazo sai na same su sai nake ce musu a, ah, kun zo aikin hajji ne ko kuna umra ne sai na ji ta ce iwa tana cewa iwa na ce oke ta karu ne takari ne sai na ce ai sa'ayi ba a yi masa taɗawa'i amma ɗawafi za ki iya yin taɗawwa'inki da makamancin haka ina faɗin haka sai ta tafi sai suka kara dawowa sai suka juyo suka ce don Allah ka samu cikin adda Allah ya ba mu miji na gari sai na ce Allah ya ba miji na gari sai ta juya sai ta wuce da ta juya ta wuce sai ta ɗayan ta ƙara juyowa sai tana ma haka <laughs> wai tana nuna ɗayan in sa ta a cikin addu'a mu biyu wai in sa ta sai ta juya wai su biyu in sa su cikin addu'a sai na shiru sai na ce Allah sarki wannan abin tausayi ne to sai na je gidan wani malamin mu ina zuwa sai na ƙara cin karo da su a layin tana gani na sai ta zauna sai ta kura min ido aka tana ta kallo na sai wani aboki na a gefe ya ce shi fa zai je ta sai na ce kai ga mata a garin ka suna neman miji sai ka zo nan ka ce za nema ka nema zaka sha wahala kai ka sani karshen ta yanda za ka zo ka kasance yaran da sun zauna anan nan sun yi kaza sun yi kaza ka bari ka koma garinka ka aura a cikin garinka wallahi kanwa sai ta turo kaninta ya zo ya dinga roƙansa ya zo ya neme ta sai na zauna na yi shiru na ce oh Allah sarki yanzu wa'annan kenan a nan ma suna neman miji to a kasanmu ya suke sannan ɗayan na ganta a butik na ce me kike yi anan ta ce wai aikin da ta samu kenan sai na ce ah, to me yasa baki aure ba sai ta sai ta ce a ita tun da take namiji bai taba cewa yana son ta ba sai na tausaya mata a zuciya sai na nake mamaki sai na ce me kika ce namiji bai taba cewa yana son ke ba ta ce ta ma gama fa jami'a me kika karanta ta ce agriculture zara'a ta ce ta karanta zara'a agriculture sai na ce ah, to kuma nan kike aiki a boutique sai ta ce aikin da ta samu kenan sai na ce me yasa ba za ki je gona ba ta ce ba ta samu gona ba ne nan take dan manejin da sauransu sai na ce aure ba ta ce to babu miji namiji ma bai taba cewa yana son ta ba sai na ce to ni yanzu in na ce ina son ki fa ta ce dan wali da ulu sai ta ce mu wannan fa balarabi ya ce fa ta ce mun daman ina so in je Najeriya kaza da kaza kaza sai na yi shiru na ce oh Allah sarki ya Allah wannan a wannan ƙasa kenan ya Allah kada ka sa mana irin wannan fitina a ƙasan. ku duba yanayin yadda rayuwar ta kasance komai al'amari ya canza to yanzu fa da idan aka ga saurayi mace ce ta ce tana son saurayi abin takaici ne yanzu kuma ba har Allah Allah suke yi rige ma ake yi wannan ta ce tana so wannan ta ce tana so saboda kada wacce ta riga ta ta samu ta riga ta aure shi yasa yanzu ƴan mata hatta wayansu ba sa yadda kawayensu suna dauka sai su sa mai pin code kada ta gano saurayinta ta je ta samu ta je ta ce ita ma tana son shi ta aure mata saurayi ta kyale ta gefe kuma duk me ya jawo haka wato san rai da abun duniya da muka sa a gaba ga 'yan mata suna son aure ga samari suna son aure amma idan aka haɗu ba a jituwa me yasa saboda matan kwaɗayin abin duniya ya rufe musu ido samarin kuma ba kowa ba da ke da abin hannunsa kamar yadda matan suke so ta ce sai mai mota sai mai gida sai mai kaza kuma samarin sun gane su ma sai su ce su ma ba za su aura ba sai gidan da akwai danko da maiko su ma saboda idan ya aura a dan jefe shi da jib a ba shi dan kareren gida da dan miliyan goma a account kaga shi ma sai dan jajirci ai ne saboda haka shi ma auren jari kamar yadda ita mata ce sai na jari sai wajen da za a kawo mata dan kara dan karan motoci tana hawa bayan aure to shi sa yau mata suke shiga wani hali na takura amma duk yanda maza suka kai ga wahalan samu a yau in dai Allah kike nufi a wajen aurenki baki sa kwaɗayin abin duniya ba wallahi zaki aure shine gaskiyar magana zaki aurenki amma me saboda kun sa dole sai an mata kaza sai an mata kaza sai an kama mata 4 bedroom ko 3 bedroom ko 2 bedroom akalla kenan sauran dakunan aljanu ke zama shi sa bayan aure ku ga aljanu duk sun addabe ku duk ɗakin da ba mutum da ke kwana a ciki aljani ne ke kwana shi ne ƙa'idar shi za ku ga bayan aure ki ga wannan aljani ya buge ta wancan aljani ya buge ta ɗakin da babu wanda ke kwana to aljanu ne ke kwana shi ne ƙa'idar idan an samu expansion a buɗa amma ku ce a dole sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza yawanci kuma ga yanayin halin da mutane ke ciki ku rage kwaɗayin abin duniya ku gani Allah zai baku mazaje ko ba zai baku ba Allah shirya da mu wannan shine ƙarshen wannan sura ta suratul alaq gobe in Allah ya raya mu za mu karanta suratul qadr wanda daga shi za mu rufe wannan tafsiri da izinin Allah subhanahu wata'ala saboda sati ba zai zagayo mana ba face mana cikin me hidiman sallah ko to saboda haka in Allah ya raya mu gobe za mu ji karatun wannan surar saboda tana da alaka da halin da muke ciki insha Allah na neman daren lailatul qadri ko Allah kuma ya sa mu dace gaba kida saboda haka anan za mu dasa aya fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk uh, takarda ta farko ta ce malam akwai wata ta kawo fitsarin raƙumi ga masu so waɗanda suke so wato su nemi amwa su zo da roba gobe za su karba ga wanda yake bukada ya eh, amma ba a talla a masallaci Yau ana gaba sai ba bane kyauta ne to masu so daga cikinku amma ku fara da talakawa masu kuɗi na da kuɗi duk wanda kuka sani tana da kudi kan ku bata tsakani da Allah ku fara da talakawa su ne mabukata eh ku fara da talakawa su ne mabukata eh gaskiyar magana kenan in za ku bada ku fara ba talakawa su ne mabukata masu kudi suna da kudin da za su iya zuwa su siya eh insha Allah sai ku same su za a ba ku insha Allah wanda kuma ta yi wannan ɗawainiyar Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta da aljanna kuma Allah albarkaci zuriyarta Allah ya rubanya mata dukiyarta da kuma mijinta gabaki daya Allah ya sanya albarka a rayuwarsu na'am sai mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam don Allah menene maganin da ka faɗa wancan satin tana son ka faɗa mata da kuma inda za ta same su to ban san wanne ciki take magana ba wata ce ta yi tambaya akan cewa suna da matsalan bleeding ko shine muka ce ta nemi a wa'annan magungunan zai taimake ta wajen yankewa mun kira hulba mun kira kustin hindi mun kira hiltit garin hiltit sannan mun kira sazzabu sannan akwai ma'ulwardi sannan kuma akwai habbatun rashad mun ambace shi sannan akwai kalut tufa sannan akwai zuma sannan akwai garin tafannuwa idan ta samu annan garuka in ta hada shi ta kwaba shi da wancan ta sa zuma ta yi dilutin ɗinsa tana sha insha Allah zai taimake ta wajen yankewan jinin nan insha Allah a nan ga shagon malam abdullahi a nan baya yana siyar da wa'annan abubuwan duk abin da na ambata in kika je za ki samu insha Allahu, in ma kika tambaye shi shi ma ya sani zai gaya miki insha Allahu. sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don Allah menene hukuncin wanda ya sa earpiece yana bin karatun alkur'ani dan bai iya suran ba ko yana sallah ya rika ji yana bi ko kuma da alkur'ani ah, kuskure ne in kina sallah ki dinga jin wannan amma in ba a wajen in a wajen sallah ne babu laifi zaki ya saurara dan ki dinga koya har ki iya amma zan baki shawara ki koma islamiya shine zai sa ki iya amma duk wannan wato coge ne Eh, ki yi kokari ki koma islamiya zai taimake ki kuma ki ci gaba da yin haka amma ki koma islamiya zai fi saboda ki iya karanta shi daidai a gaban malami sai mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum ta ce malam ba na tare da mijina ina tare da yarana ina tare da yarana baya ciyar da mu tsawon shekara biyu daga baya sai ya daina tsawon shekara biyar kenan baya ciyar da su baya musu komai game da fidda kai ni na kamata in fitar musu ko ko shi wannan matan ta mun tambayan nan kwanaki kuwa na ba ta amsan cewa abin da yake kan shi shine ya kamata ya yi fidda kan amma in bai yi ba kina da halin da zaki iya fitar da fidda kan to ke ki yi fidda kan in kuwa baki da shi kuma bai yi miki ba ya fada a kanki. irin ku aka ce a ba taimako dalilin da ya yasa kenan kamar yadda hadisan Abdullahi dan Abbas ya ce tu'matun lil masakin wa tuhratan lis sa'imin shine abinci ne ga talakawa sannan tsarkaka ne ga waɗanda suka yi azumi in ba ki da shi ai Allah baya ɗaura miki abin da ya fi ƙarfin ki la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha in kina da shi ki in babu ta fada kanki in an baki ki ci naku a gidan sannan in kun samu abin da yayi rara shine zaki fitar ha ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam kanin mahaifina ne yake gaba da ni ok yake gaba da ni sakamakon na taimaka wa mahaifina da kuɗi domin ya je asibiti shi kuma ba kai shi zai yi ba ni ɗiyarsa na kai shi shi ne ƙaninsa shi ne ƙanin nasa ke gaba da ni shin in ci gaba da gaida shi ko in rabu da shi kawai ai wajibi ne ki ci gaba da gaida shi kuma ki ta mai addu'a Allah shirye shi saboda kanin mahaifinki tamkar mahaifinki ne dan koda mahaifinki bayi da rai abinda zaki yi wa mahaifinki shari'a ta ce shi zaki ci gaba da yi wa wannan hidimar saboda haka ba gaba da shi zaki ci gaba da yi ba zaki ta mai addu'a Allah shirye shi kuma ki gaishe shi ki bashi girman sa kuma ki ta mai addu'a Allah shirye shi kuma mu ma muna so fatan da muke yi Allah shirye shi ya gyara masa zuciya ya zama bayi da wannan ɗabi'a na sai mai tambaya ta gaba ta ce don Allah malam kaɗan fahimtar da ni akan wannan labarin wata yayata ce take auren wani mutum amma a gaskiya yana da karancin addini kuma yana matuƙar santa amma sai dai ya cika kishi da ya, da ya kai ga yawan zargi kuma na ji an ce aure da zargi babu malam a gaskiya a san raina ina son a raba auren amma sai dai ni na ni karama ce a gabanta ba ni da halin raba auren to amma wata rana nakan zuga ta akan ta bar gidan amma kullum idan na faɗa mata sai ta ce wai tana zaman yaranta ne saboda idan ta bar gidan wai ba wanda zai kula mata da su yaran to malam ya matsayin aurensu ko kuma ya halatta in ce wa mijinta ya saka mun yayata kuma talaka ne ba mai kuɗi ba ne so ba zaman kuɗi take yi ba ita yayan nata to dai na farko ina so ki gane cewa shi babu inda aka ce shari'a wai dan akwai zargi tsakaninsu babu auren ba wannan babu inda aka ce haka abinda ake magana zargin yakan kawo rabuwar auren ko mutuwar auren amma ba wai dan yana zarginta shine kai tsaye sai mu ce babu auren ba a'a ai akwai dalilan da ke sa har ya kai ga zargin ku gane duk ɗa namiji yana da kishi sai dai inda kiki ne duk ɗa namiji yana da kishi ba yanda za a yi mijin ke shigo ɗaki ya ganki kina waya kina ganin sa ki boye ki haka ko ki shiga wani waje ba zai yi zargin ki ba tsakani da Allah ku gane akwai kuskuren da ku mata kuke yi ba yanda za ya mijin ki shigo daki ya kina waya kina ganin sa sai ki boye ki haka dole sai fara tunanin wani abu ina fata an gane akwai ababen da ku kuke yi yake jawo irin wannan matsalar kuskure ne aure ne na maganan zargi kila ita ta jawo yayaki ita ta jawo har ya fara zarginta akwai ababen da mace za ta yi dole mijinta ya fara zarginta shine ka'idar sannan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da zigi yace ayyuma mar'atin ah, yace laysa minna man khabbaba mar'atan ala zawjiha abdan ala sayidihi. ruwayan imamu an-nasa'i yace duk matar da ta ziga wata mace ta daina ganin kimar mijinta ba ni ba wannan matar ranar tashin kiyama duk matan da ta zuga wata mata ta daina ganin kimar mijinta ba ni ba wannan matar ranar tashin kiyama ko kuma matar da ta zuga yaron gida housemate wanda ke maki hidima a zagi mai gidansa a gabansa har ya daina ganin kimar mai gidansa duk wanda yi wannan mazala ce ba ni ba shi ranar tashin kiyama ina fata an gane wanda kuskuren da yawa daga ciki ku mata kuke yi kenan mace na zuwa dan ta ce muku mijinta na mata kaza ana zuwa sai an ce gogan naki ba ya kike hakuri da wannan dan iskan ce to ya zan yi shikenan fa saboda ta gaya miki ku ji tsoron Allah wallahi mafi galibin ku mata in kuka zo kuna shirya magana wata in ta shirya magana ha hawaye sai ka zubar mata amma idan ka bi maganar zaka ga kwata-kwata ƙarya ne ita ce ke da laifi haka ne ko ba haka ba nan wani bawan Allah ya same ni ya ce kwanansu uku matarsa ba ta mai magana suna rigima ya bi ta ya bi ta muna sallah ya gaya mu wannan ana sallah mai sai na ce da muka tashi da aka tashi sai na ce mai je ka dauko ta da mota ka ce ni na ce a kawo ta yana koma gida ina zaune ina jiran shi ban ƙara ganin sa ba sai bayan sati daya mun idan da sallah sai kuma Allah ya kaddara gani gashi yana yana assalamu alaikum yana gani ya sai haka Na nace me ya faru ne sai da muka fito sai ce gafata malam dan Allah ne kake yi wa matanmu ne suke tsoron kaka na ce menai ina koma gida nace ce ka ce a zo da ita ta rike kai ta ce la ila ai kawai ma a shirya sai na ce wallahi ba ta da gaskiya ne na ba ta da gaskiya ne da tana da gaskiya za ta ce maka mu zo amma tun da hatta haka wallahi ba ta da gaskiya ne na ce kuma ka san mata in kana gaya musu gaskiya kuma sun san da gaske gaskiyan kake gaya musu kana kwarjini a idansu na ce ba wani abin da ya wuce wannan to wani lokaci mace za ta zo ta gaya maka karya a kan mijinta sai ka yi bincike sai ka ga duk karya ne shi sa ba a mace ba za ta zo ta gaya miki wani abu ba a kan mijinta ki hau ba ita za ta zo ta ce miki ya min kaza ya min kaza ya min kaza a cikin kuku goma da ƙyar a samu ɗaya da za ta ce ke me kika mai har ya miki kazan sai dai sai dai ka ji ce wallahi duk mazan haka suke ni nawa ma da sauki ni nawa shegen Aika, zaya min. shi kenan magana kenan ke ba za ki ce me ta yi masa har yi mata wannan abin ba haka ne to wannan kuskure ne babba ki sani cewa manzo Allah ya ce duk matan da ta zuga wata akan mijinta ya dena ta dena ganin mijinta da kima ba ni ba wannan matan ranar tashin kiyama sai ki hattara sai ki ta mata addu'a ita kuma ki gaya mata ta gyara usulubin ta kila ababan da take yi ne yasa har mijin ya fara zargin ta sai ta ja da baya ita ka san me take yi sai ta ja da baya Allah kuma ya daidaita tsakanin su sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina rikon maraya mai kimanin shekara hudu kuma an bar mashi kudi to malam kudin nan juya su zan yi ko ajiye su zan yi har sai ya girma ba za ki ajiye su ba za ki juya su ne saboda idan sun kai nisabin zakka za a dinga fitar musu da zakka duk shekara kuma idan kika ajiye su kin ga zakka za ta cinye kuɗin saboda haka za ki juya kuɗin ne kuma idan kika juya in ke talaka ce shari'a ta baki dama za ki iya cin wani percentage a cikin wannan kuɗin saboda juya wanda kike yi ina fata an gane in kuma kina da wadata Shi kenan Allah ce faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa man kana ghaniyan falyasta'fif wanda yake talaka ne zai iya cin dukiyar daga cikin abin da yake juyawa na marayu kudin zai iya cin wani abu a ciki ba haramun bane misali ya kin yi kasuwanci da shi an samu riba sai kika dauki 60% sai kika ajiye mai 40% misali an samu riban dubu ɗari sai kika ɗauki 60% kika ajiye mai 40% kin ga 60% nawa kenan za ki samu 60,000 shi kuma za ki ajiye mai nawa 40,000 haka misali wannan ba komai saboda kina juya wannan kuɗin a cikin ribar ba uwar kudin ba a cikin ribar kenan tunda ke kike wannan wahalar juyawa. lokacin da ya balaga sai ki damka mai kudin sa kuma ki nemi shaidu a kai ga kudin da baban kai bari dubu kaza ga kuma riban da aka samu ina ta juyawa shi kaza saboda haka jama'a ku shaida a rubuta kin bashi shaidun su sa hannu shi ma ya sa hannu shikenan wannan shine ka'idar ina fata an gane Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ya hukuncin wanda da an yi wata magana kamar ta addini haka dai ko ta saba addini idan na yi magana sai a ce izalanci izala kenan wato wai izala ba gaskiya ba ne yaushe ma ta fito ai ba mu ba ma mauli <laughs> eh, to wannan dai gaskiya akwai jahilci tattare da ita shi asali ai manzo Allah bai maulidi ba ina fata an gane sahabbansa ma basu ba to ke ina kika samu naki maulidi ya zo ne bayan hijira da shekara 600 kin ga tazara kenan wanda suka kirkiro su kuma yan shi'a ne shi'a fatimiyya su ne suka kirkiro wannan maulidin lokacin da suka samu kafa daula a misra shine suka kirkiro wannan aiki da ake kuma dalilin su suka ce kristoci na tunawa da haihuwar annabi isa to mu ma ya kamata mu tuna da haihuwar manzo Allah dalilin da yasa suka kirkiro su kenan ya zama addini ko da bai zama addini ba ke dai abinda da zaki ce abinda da ta ce ki bari Allah ne ya ce a bari in Allah ne ya ce a bari ai ba maganar izalanci bane anan tunda Allah ne ya ce a bari sai ki hakura ki barsa manzo Allah ne ya ce a bari in kina son manzo Allah sai ki bi umarnin manzo Allah sai ki bari nan ba maganar izalanci bane a'a maganar Allah ne ya ce manzo Allah ya ce ina fata an gane sai ki canza usulubi ke ma ki ƙara fahimtar da ita kuma Allah sa ita ma ta gane ta gane cewa ba maganan izalanci bane ake anan ana maganan abinda Allah ne ya ce ko manzo Allah ya ce Allah ya shirye mu gaba ki da Ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don Allah ku dinga faɗakar da mazaje a tafsirinku na yamma su dinga ba ma matayensu haƙƙinsu da ya ya tsaya a kansu idan mace ta yi magana a ba ta haƙƙinta sai ya nuna mata wai wanda zai iya ba ta sai ya nuna baya son zama da ita eto eh na farko dai kuskuren yana farawa ne daga gare ku kumata ba daga mazan ba ne tsakani da Allah ku yi haƙuri yanzu shi ne lokacin da aka zo neman ki da aure kina da zaɓi haka ne kina da zaɓi an zo an tambayi jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Hussein wani mutum ya ce mutane suna zuwa neman diyana da aure wa kake gani ya fi cancanta in ba sai ce atqahum lilla. ka ba wanda ya fi tsoron Allah a cikin su fa innahu a ahabbaha akramaha in ya so ta zai karrama ta wa idza abghadaha in ma ya kita saboda wasu dabi'unta lam yazlimha ba zai cuce ta ba dan ya san in ya cuce ta lahirarsa za ta baci haka ne to yanzu duk lokacin da namiji ya zo neman ku da aure mafi galibi abin da ake duba zai iya ciyar da ita shine farkon number 1 din da kuke duba ina yake aiki me yake yi wani sana'a yake shine farkon abin da ake tambaya sannan zai iya ciyar da ita ba a duba ɗabi'u da makamancin haka daga ƙarshe sai ya zama daman ɗan kulob ne zai zo gida ba zai dawo ba sai karfe ɗayan dare kuma ba zai biya mata bukata na zamantakewa na aure ba saboda me saboda shi a wajensa ba komai ba ne yana neman 'yan matan banza a waje to kun ga irin wannan kun ga akwai matsala me yasa saboda ai asali tun daga farko wajen nema ai zaki gane akwai alaman da mutum yana fara mu'amala za ka iya gane mutum sannan kuma ga 'yan uwa da za su yi muku bincike a kai to ba fa yin wannan sai a ce ta samu nagari ayi maza a ce ya turo don samun irinsu yana da wahala yanzu sai ayi yi sharp a yi auren ana gama auren bayan kwana biyu ya wulakanta ta ya yi kaza da kaza da makamancin haka akwai da yawa cases irin wannan ke baki san kaza ba a ai ya je London ne ya dawo yanzu shi yana neman yan mata ne a waje kuma zai gaya mata shi yana neman yan mata a waje saboda haka kaga hakkin kun ga kuskuren daga gare ku ne lokacin da aka zo neman ku da aure ku jajirce mana ku jajirce to in ba a jajirce ba dole idan ya zo ya aure ki ba zai kalli wannan haƙƙin ba zai nema a waje amma in mutumin kirki ne ai ba yanda za a yi ma ya kalli wata a waje ko da yake kuna cewa kazantan da baka gani ba tsafta ce to ga irin ta nan Allah ya shirye shi ke kuma Allah ya baki ikon yin amfani da usulubin da ya dace wajen jawo hankalinsa da jawo hankalinsa da ya masa addu'a Allah ya sa ya koma ya biya miki bukata in babu ai akwai iyaye sai ki kai shi kara wajen babansa sai a zauna da shi iyayensa kenan idan ba sa nan da rai akwai ƴan uwansa sai a kai kara a zauna da shi in ma bai yiwu ba za a iya zama da wato malaman da suke kusa da ku wanda kuka san cewa su sun san su sun yarda da su sai a zauna a warware saboda la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa idan ya san ba zai iya ba to ya sawwake miki yafi ki je ki gama idan ki ki aure sannan eh, ki samu natsuwa amma ba zai zama kina karkashin sa ba kuma yana cutar da ita da yawa shine ke sa mata ke fada cikin zanace zanace gata da miji amma za ta koma tana neman samari a waje ina fata an gane sai ta yi kokari ta bi wannan hanyar in Allah da za a dace kuma Allah shirye shi sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ni ya ce ina so a taimaka min ina so in shiga islamiyya ba ni da kuɗi ba ni da wanda zai taimaka min hmm. idan akwai mai taimaka wato kofa abu da take sai mai tambaya ta gaba ta ce don Allah malam ina son kaɗan yi bayani akan halaccin itikafi wasu malamai sun ce za a iya yin itikafi a kowane masallaci kuma wasu sun ce ba za a iya yi ba sai dai a masallatai guda uku shin wanne ne gaskiya a cikin wannan lamari shi dai itikafi ibada ce kuma bata takaita akan masallatai guda uku ba wancan masallatai guda uku da ake magana cewa samun lada cikakkiya na itikafi ba a samun mafi ficin lada sai a masallatan nan guda uku ka'aba masallacin manzon Allah da Baitul Maqdis amma duk sauran masallacin da za a yi itikafi Allah yana karba amma bai kai wancan lada ba ba wai ana nufin babu shi bane kwata-kwata ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina tambaya ne mutum yana azumi bayan an sha ruwa sai zai yi salar isha'i sai jini ya tsinke mashi shi kenan ai yi kenan ba na abin na ai lokacin da jinin ya yanke sai ki sallan isha'i tunda ana binki wannan isha'in abu ne mai sauki ai a sai mai tambaya ta gaba ta ce don Allah malam menene matsayin azumin wadda bata bata samu ta yi wankan haila ba ko na janaba har aka yi kiran sallah Shi shikenan sai ta daura niyya ta ci gaba da ta yi wankan ta kawai ta ci gaba da ibadan ta azumin ta nan a sai tambayar ta ta biyu ta ce wani irin duka ne musulunci ya yarda da shi iyaye su yi wa 'ya'yansu dukan da babu babu rauni a ciki dukan da babu rauni a ciki ba iyaye ba ta miji shi ma an ce a dake an ce shi ma ya dake ki in kin yi abin da bai dace ba ba iyayen ki kadai ba ki gane eh wannan ku gane eh wannan shine ka'idar a shar'ance iyaye an ce su dake ki amma ba wanda zai miki lahani ba me hikimar duka ki ji zafin a jikinki ki gane kin yi kuskure shine hikimar yanzu misali tsarin da shari'a ta bada na farko dai ya danganci yanayinki ke mace mata kala kala ne akwai matar da kana mata nasiya zaka yi ta Ka kai hakuri wallahi ban san zai bata maka rai ba ya za ta canza tana jin nasiha akwai wata kana ma yin nasiya za ta dace sannu malam abokan mamun gobe <laughs> haka za ta ce maka eh ya sha ita wannan nasiha ba shi bane matsalarta duk nasiha da za ka yi mata ba za ta ji ba amma abu ɗaya in kai mata duk hankalinta zai tashi ka ƙi cin abincinta za ka ce yanzu ne dan kaza da ne maka nisa ka ƙi cin abinci na kai hakuri insha Allah zan gyara ita kawai a duniyarta ba abin da ta ki jini a ce ta yi abinci miji ya kici to kai a nan in za ka ladabtar da ita sai a mata wannan wata kuma ina gaba ma ta kaita gaba ta kaita gobe nan titi a za ta ci aihu sauki gaba ne ba za ta daɗi ma za ta ji amma abinda zai dame ta ka ƙi biya mata bukata na zamantakewan aure to nan ne ba za ka ji tana dan Allah ka yi haƙuri to ita kuma sai a bada ita ta haka akwai kuma wata a rayuwarta ba abin da ta ƙi jini kaman kai banza da ita to a nan shari'a ta baka dama sai kai mata mursisi a ɗauke wuta garin Allah na wayewa ta ce wane ina kwana sai ka kura mata ido kana kallanta to idan kai haka za ka ga hankalinta ya tashi nan ba zan manta ba ina lectures a malali da na kawo wannan misalin akwai wata yarinya a gefe sai na ga da na ce an ce shari'a ta baka dama in ka zo ka ce ta ce ina kwana sai ka ɗauke wuta duk ina gajiya kai shiru sai na ga ta haka wayo tana haka na ce oke wannan yarinyar irin wa'annan ne sai na ce sai na ce to idan ta yi maka magana kai banza da ita in ka fito kofar eh, ɗaki in ta biyo ka za ta biyo ka da hayaniya saboda kada mutane su gane sai ka ce a ah, suiti ne zan siyo miki sai na ta ce na mutu sai na na mutu kawai sai na kalle ta sai na karkada kai na ce to wannan na ce da na san mijinki da na ba labarin yadda ya kamata ya dinga abin nan dinki. to haka shari'a ta ba da ka'idar da ya kamata abu da kowace mace akwai kuma wata wallahi duk abin da za ka yi in ba ka sa jiya ka zane ta bane wallahi ba za ta daina ba ku gane wallahi haka kuke saboda haka sai ka zo da ɗan dorin nan ka bulala baki ɗaya ko biyu a aljihunka sai ka ce mata ke wacce na miki nasiha kin ji na kaunace miki kin ki gyarawa na daina cin abincinki kin ki bari to ya kike ka san irin wannan ce to me kake tana aka to sai kai kana mata da ya za ta iba da gudu to idan ta riba da gudu za ta dawo duka to dan Allah ka zo mu shirya ba ta son duka ya ce to kake ƙara yi shi Allah ce fa'in a fanaku falatabugu eh, alaihin na sabila in ta yi maka biyayya kakka ƙara taɓa ta kuma daman dalilin kenan ta gane ta yi kuskure ku gane wannan shari'a ne fata ba miji wannan damar to yanda aka ba iyaye haka shi ma miji yake da wannan damar zai yi la'akari da matsalar da kike ci ina fata an gane saboda ka wannan shari'a ne ta ba da wannan dama ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum da fatan Allah ya saka maka da alkhairi malam ina ban addu'a ne game da kani na da yake neman aiki da dukkan yan uwa musulmi da suke neman aiki aikin yi sannan da mahaifina da mai gidana ina masu baran addu'a su ma sannan malam akwai yar uwata da wana da suke fama da rashin lafiya malam su ma sa su addu'a da fatan Allah ya karba ma to muna fatan Allah ya ba su lafiya da kuma iyayenki da kaninki da dan uwanki da mijinki dukkan su kowa Allah ya bashi abin da zai ɗauki ɗawainiya na yau da gobe na zamantakewa har da mijinki wanda zai ciyar da ke na halaliya da sauran musulmai ma gaba ki duk inda suke Allah ya yalwata musu abin da za su ɗauki ɗawainiyar rayuwarsu wa'annan kuma marasa lafiya da gida da asibiti dukkansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya a sai mai tambaya ta gaba ita ma ta ce mana babana ne yake min boka sallah ina neman yan uwa musulmi da su taya ni roƙon Allah Allah ya sa ya daina binci kuma ina neman malam da ya faɗa min addu'an da zan riƙa yi ma iyayena eh kamar yadda muka ce ki dinga masa addu'a Allah shirye shi sa'an nan kuma na biyu zama da shi zaki da mahaifinki da usulubi kyakkyawa baba ga abin da ji malamai suna karantara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da hukuncin da ke kan boka kaza da kaza har Allah ya sa ya fahimta ina fata an gane kina masa addu'a boye kuma kina masa nasiha ba wai shiru zaki ba zaki masa addu'a kuma zaki masa nasiha da usulubi kyakkyawa in kuma kina jin nauyi to akwai malamai da suke cikin anguwanku wanda kin san cewa babanki na jin nauyinsu za ki iya samun su ki gaya musu cewa don Allah sa dan jawo hankalin mahaifinki akan wannan da makamancin haka kila zai bar wannan abin ya daina Allah kuma ya shirye shi mu ma ya ƙara ya shirye mu ya kare mu daga cikin abin da ya fada shi kuma ya tsamar da shi daga wannan sai tambaya ta gaba ta ce shin kofi na yan biyu da suke ya tabbata a musulunci wanda wani ɗabi'a ne yana iya yiwuwa kuma ba iya samunsa wannan ba lallai ba ne ya tabbatan a hakan ana iya samu kuma ana iya wato samun yan biyu amma ba su da wannan abin kamar yadda yawanci muke yadda da wannan a kwafin da suke yi ba lallai ba ne a samu yan biyu suna da shi kuma ana iya samun shi wani abu ne wanda yake kamar wato al'amari wanda yake kamar kambun baka ne yana fata an gane kuskuren da ake samu mafi galibi mu karantar da 'ya'yanmu azkar wani lokaci idan mace ta haihu kuskuren da ku mata kuke yi sai ka an ce wanda ya zo kallon yaro in ba a yarda da shi ba ba za a miƙa mai yaro ba sai a ce ai gashi can ya makanta ne wai dai kada a'a kuskure ne idan na farko abin da ake so a karanta wa yaro ayi ka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa wa min kulli ainin lama so bakwai sai a shafa mai wannan jaririn idan aka shafa mai duk mutumin da ke da kambun baka ko da ya kalle shi ba wai sai ya taba shi ba fa daga nesa ma in ya ganshi ce ka yaro kyakkyawa shi kenan in yana da kambun baka sai yaron ya fara rashin lafiya a rasa gane me ke damunsa kambun baka ne ya kama shi shi mai faɗi bai san yana da shi ba to amma in kun mai wannan addu'an ko ya faɗi ba zai hau kansa ba sannan kuma kai duk lokacin da kaga wani abu wanda ya burge ka a matsayin ki na musulma ki sabantarwa da bakin ki masha Allah in kin ga abu ya burge ki ce masha Allah in ma kina da kambun bakan wannan ambatan sunan Allah da kika ya kare abin kun ga musaba tawa bakunan mu da faɗin irin wannan ina fata an gane amma ba lallai bane ya zama cewa ana samun wannan wani abu ne wanda yake da alaka da wato kaman kambun baka ba yana ana iya samun shi kuma ana iya rasa shi yawa na gani na karshe zaka karanta mana lokaci ya yi ah, to ya tambaya ta gaba ta ce malam idan mutum yana sallah zai iya barin wa'azi a TV ko a radio a'a ba a bari saboda zai kawon miki da hankalinki a wajen sallah idan kina sallah fa kina munajati ne da Allah yana fata an gani saboda haka duk wani abin da zai iya shagaltar da ke daga ubangiji ki nisance shi ki sa himma akan ubangiji har Allah ya yadda da ke saboda haka wannan a ne, gobe dai insha Allah za a amsa sauran tambayoyi da muke da shi insha Allah subhanahu wa ta'ala. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da muka yi sannan kuma ya samu daga cikin wa'anda suke sauraron bayani su yi amfani da mafi kyawu daga ciki kamar yadda Allah ya haɗa mu a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin aljanna tare da annabawa da manzanni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanmu maza da mata da suke bukatan aure Allah ya azurta su da maza nagari gari mata maza kuma Allah hada su da mata na gari sa'annan kuma iyayenmu maza Allah ya buɗa musu kofofi na alkhairi da za su samu dukiyar da za su ciyar da mu na halaliya kuma su kyautata mana gwargwadon iko kuma mu ma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya ku matan kenan Allah ya ba ku ikon yi musu biyayya kamar yadda shari'a ta ce shugabannin da Allah ya azabta mu da su Allah ya ba su ikon sadar da dukkan alkhairin da muke musu fata da shi zuwa gare mu duk wanda zai kawo musu cikas a wajen jagorancin su ya Allah ka taɗiye shi ya Allah kada ka ba shi ikon ya sadar da wannan sharri zuwa gare su kuma ya Allah duk wanda ke da wani manufa ta alkhairi ga wannan ƙasa tamu da wannan al'umma Allah ka bashi ikon sadar da wannan alkhairin zuwa gare mu kuma ka sa mu cikin waɗanda za su amfana da wannan alkhairin ya Allah ka azurta mu da shiga aljanna ya Allah ka gafarta mana zunubanmu kurakuran da muka yi tsakaninmu da kai ya Allah ka yafe mana ka tausaya mana in baka tausaya mana ba ya Allah ba yanda za mu yi da rayuwarmu ya Allah ka tausaya mana mu masu laifi ne ka yafe mana ka sa aljanna makomanmu ka gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk